Ishaya Sura ashirin da bakwai Ceton Isra'ila A wannan rana, Ubangiji zai yi hukunci da takobi, takobinsa mai tsanani, mai ƙarfi da kuma mai muguwar ɓarna, zai hukunta dodon ruwa macijin nan da ya kanannaɗe, dodon ruwa macijin nan mai murɗewa, zai kashe dodon nan na teku a wannan rana, ku rera game da gonar inabi mai ba da ’ya'ya ku ce, Ni Ubangiji na lura da ita, na yi ta yi mata banruwa, na yi tsaronta dare da rana, don kada wani ya mata ɓarna, ban yi fushi ba, da a ce ƙayayyuwa da sarƙaƙiya ne suke ƙalubalanta na mana, zan fita in yi yaƙi da su, Ta na sa musu wuta duka, ko kuma bari su zo wurina don mafaka, bari su yi sulhu da ni. I, bari su yi sulhu da ni, a kwanaki masu zuwa, Yaƙub zai yi saiwa, Isra'ila zai yi toho, ya kuma yi fure, ya cika dukan duniya da ’ya'ya. Ubangiji ya buge shi kamar yadda ya bugi waɗanda suka kashe shi, an kashe shi kamar yadda aka kashe waɗanda suka kashe shi, ta wurin yaƙi da zaman bauta aka hukunta shi, da tsananin tsawa kuma aka kore shi, kamar a ranar da iska gabas ta hura. a ta haka fa za a yi kafarar laifin Yaƙub, wannan kuma zai zama cikakken amfani kau da zunubinsa, sa'ad da ya miƙa duwatsun bagade suka zama kamar allin da aka farfashe kucu kucu, har ba sauran ginshiƙin ashera ko bagadan ƙona turare da za a bari a saye, birni mai katanga ya zama kufai, yasasshen mazauni an yashe shi kamar hamada. a can ’yan maruƙa suke kiwo, a can suke kwance, sun kakkaɓe rassanta kaf, sa'an da rassanta suka bushe, sai su kakkarye su, mata kuma su zo su itacen wuta da su, gama mutane ne marar azanci, saboda haka mahaliccinsu bai ji tausayinsu ba, mahaliccinsu bai nuna masa jin ƙai ba. A wannan rana Ubangiji zai tankaɗe daga Yuferites mai gudu zuwa rafin Masar, kuma, ya Isra'ilawa, za a tattara ku ɗaya ɗaya, kuma a wannan rana zai busa ƙaho mai ƙara sosai, waɗanda suke mutuwa a Assuriya da kuma waɗanda aka kai zaman bauta a Masar, za su zo su kuma yi wa Ubangiji sujada a dutse mai tsarki a Urushalima.